Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta tabbatar da rigakafin COVID-19 da China ta yi domin bukatar gaggawa a faɗin duniya. rigakafin da kamfanin har hada magunguna na gwamnatin china sinopharm shine rigakafin farko da ba a kasashen yammacin duniya aka yi da hukumar who ta tabbatar da shi ba Matakin na jiya Juma'a shine kuma na farko da hukumar kiwon lafiya ta jama'a ta duniya ta tabbatar da rigakafin China akan matakin gaggawa ga yaƙi da cututtuka masu yaɗo. An riga dai an yi wa miliyoyin mutane amfani da rigakafin na China na Sinopharm a kasar ta China da wasu sassa na duniya tare da rigakafi na biyu da aka yi a China. matakin da hukumar who ta ɗauka zai sa a ƙara rigakafin sinopharm a cikin jerin rigakafin covid-19 a cikin shirin covax shirin nan da ke rabawa ƙasashe matalauta rigakafi A jiya Juma'a manyan jami'an diflomasiyyar Amurka da China da Rasha sun yi kira ga karfafa yin aiki tare wurin shawo kan matsaloli da ke fuskantar duniya da kuma mummunar annobar COVID-19. Amma kuma sun tafka muhawara kan batutuwa da suka yi saɓani da juna da kuma wake da laifin barazana ga tsarin yin aiki tare tsakanin ƙasashen duniya. Babban taron na kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniya shine na farko da aka yi tare ta yanar gizo tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da takwarorinsa ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov da ministan harkokin wajen China Wang Yi wanda ya jagoranci taron a matsayin shugaban kwamitin na wannan wata. duk da manyan saɓaninsu musamman akan batutuwan haƙƙin bil'adama da kuma na demokuraɗiyya duk kasashen guda uku sun ce a shirye suke sayi aikin haɗin gwiwa da sauran kasashen duniya domin shawo kalubalolin ƙasa da ƙasa sakamakon annobar covid-19 da batun canjin yanayi da kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe da kuma taimakawa mutane mabukata. kwamitin masu taimakawa shari'a sun tabbatar da aikata laifi a kan derek chauvin da wasu tsofaffin 'yan sanda guda uku da ke da hannu a mutuwar bakar fatan amurka nan george floyd na take 'yancin dan adam an tabbatar da laifi a kan jama'an su hudu karkashin dokokin tarayya da suka haramta wa jama'an tsaro tauyewa mutum yanci ko alfarma na samun kariya da kundin tsarin mulki ko kuma dokokin amurka suka shata a jiya juma'a an tuhumi chauvin da wasu laifuka guda uku da suka hada da hana wa floyd yancin kaucewa amfani da karfin tuwo daga dan sanda ta hanyar sa kwauri a danne masa wuya tsawon mintuna tara da rabi yayin da floyd ke kwance ƙasa kana aka saka masa ankwa ba tare da rigima ba lamarin da ya sanadiyar mutuwar floyd abokan aikin chauvin da suke tare da shi a wurin da suka hada da tutau mai shekaru 35 da kuma j alexander quang. mai shekaru 27 su ma an tuhume su da rashin hana chauvin mai shekaru 45 amfani da karfi fiye da kima akan floyd shi ma mutum na uku thomas lane mai shekaru 37 an zarge shi da gaza taimakawa floyd bisa ganganci yayin da aka kwantar da shi a ƙasa kuma yake buƙatar taimako kamar yadda sauran suka ki taimakawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa a birnin washington dc A jiya Juma'a gwamnatin Biden ta gaggauta yin bayani domin kawar da damuwa akan rashin samar da isassun ayyukan yi da hukumar kwadugo ta bayyana. Lamarin da ke nuni da shirin ceto Amurka na bada tallafin dala triliyon ɗaya da biliyan ɗari tara da ya zama doka a cikin watan Maris. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba. Masana tattalin arziki da masu sharhi a Amurka sun bayyana damuwa da safiyar jiya Juma'a yayin da hukumar kwadagon ta ce tattalin arzikin amurka da ake ganin zai faɗaɗa cikin gaggawa ya samar da ayyuka 666 kacal ne a cikin watan afrilu wannan ya yi kasa aino akan ayyuka miliyan guda da masana da dama suka yi hasashen samu kana idan aka kwatanta da ayyukan da suka yi kasa wanda aka yi kiyasin su a cikin watan fabrairu da kuma maris Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu tare shiyoyin kudu maso gabashin Najeriya da kuma kudu maso kudancin kasar inda 'yan awaran IPOP suke ci gaba da kai hare-hare ga jami'an tsaro da kuma haddasa zaman ɗarɗar a waɗannan yankuna. Lallai abin ba da daɗi gaskiya. An kakkashe tsoratan su wada su kuma Abin gaskiya ga shirin da jin daɗi a labarin gaskiya. Wallahi azim har yanzu a cikin tsarkar da mafi yawanci a cikin kashi uku kashi biyu sun taho gida inda mutum yake a tsarkar yake yana ganin a kowane fanni za a iya far masa. wakilinmu lamido abubakar sokoto ya bi diddigin wani al'amari ga kuma rahoton da ya tsara mana matsalolin tsaro dai a najeriya lamari ne da yanzu ya riga ya zama ruwan dare kusan ko ina a ƙasa ta najeriya wani sabon salo dai na farmaki musamman a yankin kudu maso gabashin najeriya inda kabilar ibo take na kai hare-hare kan jami'an tsaro musamman na soji da 'yan sanda da kuma jami'an civil defense da duk wani mai sanye da kayan sarki da ke amsa kansa jami'in tsaro lamarin kisan jami'an tsaron dai ya sake daukar wani sabon salo da ke neman wankin hula kai ga gwamnatin tarayyar najeriya dare a jihar ibonyi da ke yankin kudu maso gabashin najeriya an kai hari kan dimbin jami'an tsaro kuma rayuka da dama sun salwanta haka kuma bata sauya zane ba a jihar anambra da ke makwabtaka da ibonyi din inda nan ma aka kashe dimbin jami'an tsaro kungiyar nan da ke rajin ballewa daga najeriya don kafa kasar dakarun Biafra wadda Musa Inamdi Kanu ke jagoranta ita ce ake zargi da alhakin kai waɗannan harhare kan jami'an tsaro a yankin kudu maso gabashin ƙasar harharen da dai da masu lura da al'amura kawo yanzu ke ganin cewa yanayi ne na kawo rudani a yankin na kabilar ta Ebo jihohi biyar na yankin da suka hada da Enugu, Imo, Anambra, Ibonyi da kuma Abia. Kawo yanzu dai wannan lamarin na tsaro ya bazu zuwa yankin Niger Delta mai arzikin mai musamman a jihohin Rivers da Akwa Ibom da Cross River da kuma alkalumma suka nunar cewa sama da rayuka 20 ne suka halaka na jami'an tsaro a baya-bayan nan ne dai wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta kan wasu jami'an tsaro na soji da 'yan sanda da civil defense a daidai wani shinge na bincike na ababen hawa da ke kan hanyar fatakol zuwa Owari babban birnin jihar ta Emo wanda ke gab filin jirgin sama na Omaga International international airport da ke birnin na fatakwal wannan yanayi dai ya sa ala dole gwamnatocin waɗannan jihohi wato jihar rivers da jihohin yankin na ibo suka tashi tsaye wajen ɗaukar matakai wanda gwamnatin jihar rivers ta saka dokar hana shige da fice musamman a makwabtan jihohin irin su bayelsa da imo da kuma abia haka kuma gwamnatin ta jihar rivers ta hana jirga-jirgar jama'a musamman daga karfe takwas na dare zuwa karfe shida na safe barista Yansan Wuke shine gwamnan jihar ta Rivers. Surveillance so, officers of the customs, police, civil defense and the air force on their posts were ambushed and gruesomely murdered in cold blood by armed attackers. Yana cewa ne rayukan jami'an tsaro da dama sun salwanta a jihar Rivers musamman na soji da 'yan sanda da kuma jami'an kwastan da na civil defense sakamakon har-haren kwanton bauna da wasu 'yan bindiga suka kai ga shingayen jami'an tsaro daban-daban da ke kan hanyar filin jirgin sama na Omagwa da ke birnin Fatakwal zuwa Owari. The government of Rivers State had decided to restrict night movements into and out of the state from the land borders of the state. Bisa ga tsanantar waɗannan hare gwamnatin jihar ta Rivers ta saka dokar hana shige da fice a faɗin jihar ta Rivers tare da hana yawon dare dokar dai da za ta shafi dokar dai za ta shafi ɗaukacin makwabtan jihohin na Rivers kuma a sane muke mu ɗauki ƙwararren matakai domin kawo sauki game da hare na 'yan bindiga sannan kuma muna kira ga masu shigowa a jihar Rivers da su bi doka da oda domin mun tanadi ɗimbin jami'an tsaro da za su bi kadin abubuwan da ke tafiya su dawo. A ɗaya ɓangaren kuwa gwamnonin yankin kudu maso gabashin Najeriya wanda nan ne har-haren suka fi tsananta da 'yan bindiga ke kaiwa a sassa daban-daban a yankin kudu maso gabashin ƙasar dole ne ya sa gwamnonin kiran wani taro na koli kan tsaro inda suka tattauna kan ɗaukar matakai nan take domin kawo ƙarshen har-haren da ake kaiwa inda suka jaddada cewa jami'an tsaro da aka kafa a satuttukan baya su ne za su kula da harkokin tsaro a yankin kudu maso gabashin kasar inda za a zakulo dimbin matasa da za a baiwa aiki domin tabbatar da doka da oda haka kuma gwamnonin sun nemi kowace jiha a yankin na kabilar ibo da su ba da goyon baya musamman wajen ba da kayayyakin aiki da kuma zakulo waɗannan matasa to amma dai a bayyana take cewar ƙungiyar nan ta ipoc da ke rajin ɓallewa daga najeriya don kafa ƙasar biafra da gwamnatin Najeriya ta haramta a can baya ta ce za ta yi fito na fito da wannan sabuwar runduna ta tsaro da gwamnonin yankin kudu maso gabashin kasar suka amince da ita. Musa so in ciku wani kusa ne a kungiyar ta IPOP. I'm not satisfied on that meeting. Nothing good that comes out of that meeting. The, what is the duty of the ESN is only people that are fighting them to hold. Um, IPOP Yana cewa ne mu kungiyar ipop san ba mu gamsu ba da wannan taro na gwamnonin jihohin yankin kudu maso gabashin kasar da suka yi a baya-bayan nan na fito da wata sabuwar kungiya ta tsaro da za ta kula da tsaro a yankin kudu maso gabashin kasar gaskiya san ba wata kungiya ta tsaro face ENS wadda ke karkashin jagorancin zaratan sojojin kungiyar biyafara a shirye muke mu yi fito na fito kuma rashin tsaro tsaron da ke faruwa a yankin kudu maso gabashin kasar siyasa ce kawai mu muka ɗauka kan kashe-kashen jama'a da ake yi nan da can ba kungiyar ipoc ba ce amma kuma a sane muke jami'an tsaro da dama sun halaka 'yan kungiyar ipoc a kudu maso gabashin kasar musamman jami'an tsaro na farin kaya a baya dai gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da umarni a kan mu kuma bata yi nasara ba balle tsirarun gwamnoni na yankin kabilar ta ibo. police we are killing them, army we are killing them,

Wani batu mai muhimmanci shine yadda manya a yankin na kabilar ta Ibo daga gwamnoninsu da ministocin yankin da 'yan majalisa da sauran jagorori ke ta yin kauce-kauce wajen cewa 'yan kungiyar ta IPOD ne ke kai hare-hare a kudu maso gabashin kasar. Misali kamar yadda gwamnan jihar Imo, Sanata Hope Odizimma hare-haren da ke tsananta a jihar ta Imo ya ce ba 'yan IPOD ba ne. We have aggrieved IPOD members But I can tell you, those who are doing this destruction, most of them were brought from outside Imo State. Yana cewa ne dukkanin hare-hare da 'yan bindiga ke kaiwa a sassa daban-daban na jihar ta Imo ba 'yan kungiyar IPOC ne ke haddasa su ba, ile wasu ɓata gari ne da ba sa son zaman lafiyan jihar ta Imo. Muna sane da cewar akwai waɗanda ba sa son zaman lafiya a jihar ta Imo. To amma dai a shirye muke mu ɗauki matakan da suka kamata domin gano waɗanda suka aikata a wannan ɗanyen aiki wani ɗan kabilar ibo da ke zaune a arewacin najeriya ya yi tsokaci dangane da tashe-tashen hankulan da ke faruwa a yankin na kabilar ta ibo lalle abin ba shi da daɗi gaskiya an kakkashe tsorotun su wada su kuma da ɗinmu abin gaskiya ga shi da ba ma jin daɗi a labarin ga gaskiya to an gama abin kamar siyasa ta gaskiya sau aka ce eh, zaman lahiya ya fi ɗan sarki sai su najeriya gaskiya muna so mu zauna lahiya mun akwai zaman lahiya lahiya na ya ka samu arziki za ka samu ci gaba amma babu zaman lahiya gaskiya ba abin ba shi da daɗi. wani dabta lawal fage malami a kwalejin alban ikoko da ke jihar ta emo ya yi tsokaci dangane da tashe-tashen hankula. daga shirin da ta ga watan mars kusan mutane goma sha biyu aka kama wallahi azim har yanzu a cikin karkar inda mafi yawanci a cikin kashi uku kashi biyu sun taho gida inda mutum yake a karkar yake yana ganin a kowane fanni za a iya far masa ko ko masallatan juma'a ba ka cika kowa ya yi ta kansa za ka daɗe ba zama ba haushi. a baya bayan nan dai rundunar 'yan sandan najeriya ta ce ta samu nasarar kama wasu ɗimbin makamai a jihar ibanyi a cikin wata sanarwa da ta aikewa manema labarai masu fafutukar kafa ƙasar ta biyafara sun kai wasu hare-hare a hukumar zaɓe mai zaman kanta da ke jihar akwa ibom. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu da ke shiyar Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto da kuma Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauti. Hassan na kai nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulɗa da su. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin da dangari shirin haɗin gwiwar sashen Hausa na muryar Amurka tare da tashan alfa radio 104.9 da ke garin kumasi a cikin shirin na yau mun yi tattaki ne zuwa garin ofinsu a moye inda malam muhammad musa ya koro mana don takaitaccen tarihi game da yadda aka kafa zangon a moye sunana abdulmugis idi kotoko to ma sauraro sai a yi saurare lafiya sunana muhammadu musa daga amoyi zango ne ne waziri amoyi zango waɗanda suka kafa zangon nan dai hausawa ne wanda suka fara zuwa kuma Shi shine kakanmu ake kiran shi muhammadu bazanfari ne ana kiran shi nanu yabija to su masu kuɗi ne amma ba su samun wani abu kaman na gyara rayuwansu shi sarkin da kanshi ya je ta kima. wurin sarkin ta kima wannan lokaci ya ce ina son mutum ya zo ya kafa min zango ya buɗe mini kasuwa shi ce mai te in wata ya mutu ya komo ya kuma koma ba shi ce ma te in wata ya mutu ko komo to she mu kakanmu ana kiran shi muhammadu sai ce sarki ai kai ke da ikon kowa nan ga duk wanda ka ce mishi ya te mishi ya te sai ce to kai te shi shi ya zo shi kuma bazan fari ne don shi da ya tashi ya zo gidan sarkin nan nan aka haifi babana da kanninsa a moyi ne sunan garin yaushe nan ga amoyi zango ne daga wurin nan an ka ba su wuri suna wurin nan hausawan suna haduwa su kamar sunawa eh, to suna zuwa ɗaya ɗaya in wanga ya ji kamar a ina wani kaza ta ai aboki na yana wuri kaza shi ya biyo shi da haka na hausawan suka taru manyan garin sun ka ba su wuri suka kafa nasu zango daga wurin nan shi wurin ya matse shi aka ce to in dai wurin ya matse ba bari a sake musu wuri su je su kafa wuri uku aka gwada musu shi nan kuma miyagun abubuwa kenan kamar su maisa su damisa su kenan ga namomin daji kenan namomin daji su kenan to da suka komo nan gan nan suna kiɗi shi dabbobin na gudu ana kiɗi sai dabbobi na gudu sai aka kafa zangon nan amma wanda ya kafa zangon nan shine malam sallau malam sallau wanne malam sallau kuma shi shi ya kafa zangon nan ya kafa kasuwa yau kasuwan nan ne ya zama gidajen nan gefen ga kasuwan nan kenan to da za su zo nan garin da wani sana'a suka shigo da shi sana'a da suka zo shine fawa fawa dai garin ga fensun ga zan ci gaba daya kakanmu su ya kawo fawa daga nan ga kasan fensu ba a ma fensun ga gaba daya in ba dan ma wani wuri yanzu wurin an goge shi ba da na je na gwada maka inda ake zuba kasusuwan saboda tarihi yan garin suka zo suka iske ko sun zo sun iske wasu kabilu na zangon nan ba wani kabila da suka iske zangon ga wannan lokacin nan da aka gwada musu nan sarkin fansu wannan lokaci ya ce shi fensu can bai da zango don shi bai yadda a kafa zango nan ka gane ko she lokacin nan kuma president na ma turai yake to she disin nan ya gwada mishi kaban ga waɗansu mutane suna bi dan wurin su zamna an ce ba a bar su zamna sai ya ba da takarda ya ce a gwada musu mutanen na inda suke suna son nan a ba su su zauna ta sai dai hajiya asha wadda ka fi sani da amma karama a nan zangon amoye ta nuna mana takin da ake yi ma zangon amoye amoyi amoyi kwala amoyi binnin goro amoyi binnin kasuwan jama'a na taruwa a ji arziki a wala. A nasa bangare kuma sarkin zangon amoyi mai martaba abubakar dalladi ya takaita nasa tarihi inda ya nuna mana matsalolin da suke fuskanta a halin yanzu. Sunana abubakar dalladi sarkin zangon amoyi. Ina zama tun daga kan sarki baba hamidu aka zo kan sarki baban lariya aka zo kan sarki umaru aka zo kan sarki adamu aka zo kan sarki yakubu da daga yakubu ne shi ne. goro shi ya ka iyayenmu muna yau allah ya sa goro ya kare shi aka koma kuma ana sana'an karfe yanzu sana'an karfen shi ake ciki nan a ba wani sana'an da ake yi in banda sana'an karfe don goron da ya riga ya tafiya shi to alfaharin mu dai duka dai waɗanga abubuwan ga da ka ga muna magana kansu da goro da lori shi muke alfahari kuma da su cikin garin shi noma kuma jama'a da dama sun koma mana saboda aikin goron bai ya abin nan wani irin matsaloli kuke fuskanta cikin zan to kalubale dai na da yawa kaga yanzu muna da makaranta muna son da ai muna shi a ƙara muna sukuru ciki sannan kuma da shi karatu ammadiyan da ake yin a ci gaba da yi abin da kuma muke so cikin garin namu kenan kuma samaruna da dama aikin yi bashi dabara dai ake ana samun dai abin da aka rufa ma baki asiri to da muna son kuma koda wani sana'a aka duba wanda ya kamata a kawo na cikin garin yara kuma su samu su ma su rika sana'an ana samun rufin asiri muna roƙo dai ku da muke gaya man ku kokari ku taimaka muna ku faɗi a taimaka muna ya so mu samu mu garin mu ya ci gaba. Nan garin ba wani wakili da ke maye muku in wani abu ne game da harkan hukuma. Akwai assembly ma to ita ne abu ya faru muna son wani abu mukan gaya mata muka gaya mata kuma tana ji da mu tana yi muna muna kuka muna gwada musu har wani lokaci ma da muka zo batun makarantar zamu yi ta kawo muna rarayi tirifu daya ta zuba muna to daga wurin dai kuma ba mu ce komi ba kuma ita ma ba ce muna komi ba amma dai ana nan dai zaune ana dai abin da dai Allah zai yi muna kira ga Allah muna kira ga manyan hukuma kamar gwamnatoci su taimaka muna su share muna hawayen mu in kuri'a ya zo ne ai kaga ana zuwa ai mana kamfe to amma muna kuwa ba su jin lamarin mu idan shi a taimaka muna saboda Allah da Annabi mu ma makarantar mu da sukuru mu ya ci gaba yanda ba yaran nan za su tashi su ba yara na gari to sai dai malam Muhammad Musa na da nasa masala game da masarautar zangon Amoyi kamar haka da ni ne waziri to yanzu ni ba ni ne wazirin ba su wa'en da muka ɗauki sarautar muka ban nan su suka cire ni. Wai me yasa suka cire? Mitin ake yi kowane lahadi, kowane lahadi an yi mitin, kowane lahadi ne ce a'a, kowane lahadi mitin nan dai bai yi. Ya kamata a sa farkon wata ko ƙarshen wata. Amma kowane lahadi mitin, kowane lahadi mitin me za a faɗi. lokacin da garin nan ma mutane ke ciki dewa lokacin da ake aikin gayya garin ga wanga mitin ba a yi shi ba da shi ya kamata ku sake in ba shi ba munafinci zai shigo ciki ni na shawarar nan masu su dauki ba ni kuma yace gaskiya dai ban iya ba domin ni ina aikin daji ne to jama'a masu sauraro duka duka anan muka kawo karshen shirin a madadin sashin Hausa na muryar Amurka tare da tashan Alfa Radio Abdul Mugis kwata kuke cewa sai wani jikon kuma idan Allah ya kai mu. madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. mi kake a komi kake kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.